بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين yan uwa masu gani da sauraronmu waɗannan tawagar wasu daga cikin malamai ne waɗanda suka zo na musamman don wayar da kai da faɗakar da alhazai daga hukumar alhazai ta ƙasa farko bari in fara daga malam kan yi introduce from where from Edo State. From Edo State. then Imam Miso. Osman Mahmoud Baba. Yeah, Umar Bala. Malam Umar Bala. Ibrahim Muhammad Duguri. Ma sarkin malaman Duguri ga wani saurayi can baya. Ah, welcome Prince and Princess Estate Abuja. Thank you. Ilyas Muhammad Alhamdulillah. Ahmad Suleiman Ibrahim the Ambassador. gashi na mutane suka ce lokaci ga karanta musu aya Allahu eh, بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد الله أكبر ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما alhamdulillah ga limamin 'yan sanda na najeriya baki daya dakta me zaka ce wuta ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh. muna gode Allah mai girma da daukaka ne ba mu ikon wannan zuwa wannan aiki mai albarka muna fatan Allah madaukakin sarki ya lullube mu da rahamansa ya amsa mana wannan aiki kuma muna jan hankalin dukkan mahajjatanmu na ƙasa da su kiyaye ga dokoki na shari'a da dokoki na wannan ƙasa da kuma biyayya ga shugabanni domin samun kyakkyawan aiki kuma da hajji muna gaisuwa insha Allah ga malamin mu nan ya iso ah, dakta assalamu alaikum malam jama'an Najeriya suna gaishe ka to ni ma ina gaishe su malam mu me zaka ce musu Allah ya ba su daman kowa zuwa aikin haji amin amin Allah insha Allah dole bi haji ba ina musu addu'a Allah ya samu dama amin malam amin malam insha Allah za mu ci gaba da amin amin malamai ubangiji Allah ya ba mu lafiya ka san insha Allah wannan shafi zai ci gaba da updating ɗinku har da ke cikin Allah ya da gaba Allah ya saka mashi da Allah <laughs> Allah sanya